بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أقوام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرة تاكسة دعاء وأن شري نامو من البركة shirin fikirin azumin ramadan wadda muke karanta باب الأزم شكل للتاسم ماء البركة للتاسم أسهل المسالك في موت ترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك مع السيد محمد بشار أن يتكنس رحمه تجيا منا باير دليلين دنجنة دا أبا بيجدا بيرد مالا يفدا شوى سوسكي وجبتا ينكسارا إن متنيا يسو da rana a watan azumin ramadan matukar an samu sharuɗai guda uku da ya ambata mun faɗi magana akan yanke niyya muka ce abu ne wanda ake da saɓani kai na biyu mun faɗi dalili da suke bayarwa dangane da ci hakanan na uku wanda shi ne sha kuma mun faɗi cewa jumhurin malamai ba ka ganin waɗannan abubuwa guda uku abubuwa ne waɗanda za su wajabta kafara su ko malaman malikiya suna ganin waɗannan abubuwa don ita alfarman mutane duk wanda koye wani abu wadda ke ita alfarman wata da gangan wanda yana wajabta ramuko to fa zai wajabta masa kafara to malamin yana cewa ga baitocin zan sake karanta wa khamsatun fi ammiha tukaffiru illa bi ta'wilin qaribin yu'zaru fi ramadan qattu bi ikhtiyari فرفعه النية بالنهار أو أكلا وشربا بفم عمدا أو من جماع نومني قصدا to abu na hudu shi jima'i idan mutum ya yi saduwa da mace da rana a watan ramadan to wannan yana wajen masa ya yi kafara wannan shi ya tabbata kusan da ijma'in malamai akwai ɗan ra'ayi wanda yake malamai suna cewa shazin ne na waɗansu mutane da suna ganin ba zai kafara ba amma da dama da cikin malamai ba sa ma kula da wannan saɓanin don haka suke haka zo ijima'i cewa malamai ba sa saɓani dangane da cewa idan mutum ya yi saduwa da mace to lallai abin da ya waje ba a kansa abubuwa ne kamar haka na farko dai ya yi babban sabo saƙon da ya iya halakar da shi ya kai shi wata jihannama na biyu wajibi ne a kansa yi istighfari ya nemi gafara Allah madaukin sarki wannan ya yi daidai da shi da sha da yin taniya din ma abu na uku wajibi ne a kansa ya kame daga wannan jima'in da shi da sha kar ya ci saboda ya riga ya yi jima'i to kuma zai ci gaba da ci ko ya sha ko kuma ya sake saduwa da matar tasa daga baya dole kame sannan abu na hudu shi ne cewa dole zai rama azumin wannan rana ɗin sannan abu na biyar dole zai yi kafara wannan su ne abubuwa guda biyar da suka waje ba akan duk mutumin da ya sadu da matansa da gangan a ramadan yana sane da zaɓinsa waɗannan su ne abubuwan da suka wajaba a kansa kusan da ijma'in malamai babu sassani a kan wannan to mene ne dalili a kan wannan dalili a kan wannan shine ingantaccen hadisi da ke cikin bukhari da muslim da dama daga cikin littattafan sunna hadisin eh, abu hurairah abu hurairah radiyallahu anhu yana cewa بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أتى النبي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها تصدق به فقال رجل أعلى أحقر مني يا رسول الله فوالله ما بي ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت اقوى من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك ولا مثل إيه لجلس النفذ لنا الإمام البخاري نوعنا حديثي ده مع نفسه سيدنا أبو هريرة Allah shi kara yarda a gare shi yana cewa wata rana muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wani mutum ne zo masa wannan mutumin ji alhafiz abdul ghani sunansa salama ibn sakhr al-mayadi kuma da dama daga cikin malaman sun tafi dangane da wannan ta'ayi cewa sunan su kenan wannan sahabin ne da ya zo fa sai ya ce a wadansu ruwayoyin ya zo a karkice a cikin abin nan halin na tsoro ya daga maryarsa yana ihu a wata riwayar ma ana cewa wato mutumin kauye da ya zo sun ce halaktu ya ce na halaka a riwayar da rukutun an tsara wa a halaktu na halaka kuma na halakar sai malamai suna cewa wannan ita riwayar wa ala cikin ba ta inganta ba kala sai annabi shi da shi malak me ya faru da kai wato mai dalilin halaka da kake fada kala sai yake wa qa'tu ala imra'ati na afka wa matata wa ana sa'im alhali ina azumi a wannan riwayar wa asabtu imra'ati fi nahari ramadan na sadu da matata wasu أوت رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه صلى الله عليه وسلم يشير شيء shi, ذاك يسام بيوة ذاك أنت baiwa wato mace ko namiji na ce raka ba larabci ana nufin dai wuya za a yanta wuya da take hali na bauta zuwa mace ko namiji kare ya ta ba ni da ya so. za ki iya yin azumin watanni biyu a jere a wata riwayar sauke eh, mutumin sai ce a a wata riwayar mutum ya ce ya rasu lalla yanzu abin da sai faru da ni ba ya faru da ni ba ne sakamakon azumi wato mutum ne mai sha'awa sosai abin mamaki shine ana samun mutanen da su azumi a maimakon ya dakwalar da sha'awa su kara musu sha'awa yake waɗanda lokacin da suke azumi lokacin sha'awarsu ta fi motsawa to yake cewa ya rasulallah ai a azumi ne wannan abin ya faru da ni to azumin ramadan ko wata ɗaya ake in aka ce wata biyu a jere to yana ganin cewa ai eh, zai yi sama da saduwa sau ɗai a wannan lokaci ɗin Allah musta sai annabi ya ce to za ka iya samun ko kana da wadatar da za ka ciyar da miskinai guda 60 kala sai ce la ya ce ba ni da shi shi kenan sai annabi ya rabu da shi aka ci gaba da zama sai na abu wurin da ke cewa mana haka ɗin mana zaune wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kashe daro ko kwangiri na dabino a cike da dabino malamai suna cewa dabino nan wanda zai eh, shi wannan daro yana ɗaukan dabino sa'i goma sha biyar a wata riwayar cewa yana ɗaukan sa'i ishirin da aka kama annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar ma cewa an zo da eh, araf ɗin guda biyu ne sai malamai suka yi jami'i cewa kamar yadda alhassan ibn hajar yake faɗa a cikin fasul bari cewa a abun hawan ne aka zo da shi guda biyu da aka saukar da shi sai ya ɗauki ɗayan sai ya juye akan ɗayan ya rike a wannan eh, daron nasa ko kwangiri ko kwanon abu nan ɗinsa sai annabi ya ce aina sa'il da aka kawo aka aji sai annabi ya ce ina mutumin nan da ya zo yana neman fatawa dangane da abin da ya aikata sai mutumin ya ce gani ni ne ya rasu rasulallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi to ka dauka ka je kai sadaka da shi sana ka dauki wannan ka je sai sai kai kafara din da wato ainihin wannan ka je ka ciyar da miskinai guda 60 sai mutumin ya ce ah, in ciyar da mutanen da suka fi ni talauci kenan ko ya rasulullah ya ce wallahi babu wani gida da ke tsakanin duwatsu guda biyu nan yana nufin duwatsun da suka kewaye garin madina akwai alharar shafiya akwai kuma alharar garbiya wato eh, dutse na gabas da na yamma waɗannan su ne suke kewaye da garin madina ya ce wallahi babu wani gida a garin nan wadda suka fi gida na talauci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ar-ra'uf rahim sai ya fashe da dariya dariya ma irin wacce bai saba yi ba da da dama annabi sallallahu alaihi wasallam dariyarsa marmashi ne amma anan yayi dariya har har an ga kasa an ga wasu ainihin hakoransa sun fita sannan sai ya da shi to ka ɗauka ka je ka da iyalanka wannan shine hadisi na wasu ainihin kafara kuma duk mas'aloli na kafara na azumi na watan ramadan to duka a wannan hadisi ne malamai suke shirewa har waɗannan sharuɗai da na ambata su ma malamai suna cire su eh, daga wannan hadisi ɗin ne eh, da yake cewa halaktu na halaka bana ya kenan da gangan kuma yana ne. sannan a wata riwaya ya ce wa ana annan riwayar da na karanta ya ce wa ana sa'i a wata riwayar abokari ya ce wa ana fi na hari ramadan kaga abubuwan guda uku duka wato ainihin sharuɗan sun tabbata kenan eh, kuma cewa a ramadan din kamar da ina jin na faɗa da zu ko a wancan karatun manajiya na jiya shine ra'ayin jumhurin malamai katada ne aka samu yana ganin cewa idan a azumin azumin ramukan ramadan ne ma mutum ne waɗannan to kafara ta kama shi in iya na azumin ramuka ne amma jihurin malamai suna ganin ba haka bane saboda shi ramadan na farko dai saboda wannan na biyu kuma saboda ramadan azumin sa rukuni daga cikin rukunan musulunci don haka aka zafafa aka tsananta a lokacinsa yana da hurumi da alfarma wadda wani watan bai da shi Sai daga cikin manyan malamai na wannan zamani a saudiya muhammad al-mukhtar shinqiti shi yana cewa ransa ya fi kwanciya da cewa ko da a azumin ramako ne na ramadan mutum ya yi wannan to ka fara za ta wato ainihin kama shi saboda ai wannan badari ne na ramadan din kuma abinda maksudin abin shine mutum ya girmama ramadan din ya girmama wato ainihin ah, badalinsa wato abin da ke tsaya a madadin ramadan din in ka girmama shi kamar ka girmama ramadan din ne in ka keta alfarmansa kamar ka keta alfarman ramadan din ne to almuhim wannan hadisin mutumin nan ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sadu da matansa kuma ya ce ya halaka annabi ya yi ikirarinsa a kan wannan magana bai shi masa a baka halaka ba shi wannan shi yasa muka faɗi cewa saba ma Allah maɗaukakin sarki ta hanyar saduwa da matan mutum da rana a fama Ramadan abu ne da yakan iya jawo halakan mutum ya dambala mutum cikin wata jahannama Allah ya kiyaye mu to wannan dai shine wato ainihin dalili a ƙarƙashin wannan malamai suna saɓani shin kafaran nan dangane da mutumin da ya yi jima'i da matansa kafaran nan a kansa ne shi kaɗai, ko a kansa da shi da matan ne dukansu biyu za su yi kafara al'imam shafi'i da waɗansu malamai suna ganin cewa yi kafara a kansa ne shi kaɗai mai dalilinsu suka ce Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayar Buhari da muslim bai ce masa ya wato ainihin eh, sa matarsa ita ma ta yi haka in ba kai bai ma zo a wani riwaya ba a ganin su ingantacce da cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wato ainihin matan nan ta yi so mutlakan kawai ko yaya ne ba ita babu kafara a kanta abinda ke a kanta kawai shi ne tun da an karya mata azumin wannan ranar to za ta rama azumin wannan ranar al'imam malik da waɗansu malamai suna ganin cewa ita ma akwai kafara a kanta amma suna yin tafsiri suna cewa waɗansu malamai suna cewa idan idan tilasta ta yi shi mijin ya tilasta ta ne ya sadu da ita alhali ita ba ta son haka da wannan ya fadar mata ita da kafara ai mun faɗi cewa sharaɗin kafara ne mutum ya zanto yayi ne yana da zaɓi yayi da gangan yana da zaɓi to ita wannan ba ta da zaɓi tun da tilasta ta aka yi saboda haka a wannan sura ɗin kafara ya faɗi a kanta sura na biyu shine idan har ta yi masa mubawa'a ya zo ya neme ta ta sani ya sani suna azumi a ramadan sai ta biye masa ko kuma a uwa obama ita ce ta jawo ya afka masa ta hanyar ta jawo shi ta yi masa kwarkwasa ta yi masa abin da zai sa ya ji sha'awanta in ita ta jawo haka din to suna cewa a wannan yanayi ɗin dukansu biyu za su yi tafara kuma wannan shi ne muke ganin abin da ya fi rinjaye abin da ya fi rinjaye kenan dalili akan haka kuma malamai suna cewa abu na farko riwayar nan na zara ne da na ambata duk da cewa malamai suna cewa bata inganta ba to in an ɗauki wannan riwayar da ya ce halaktu wa a halaktu na halaka kuma na halakar ma'anar ya halakar a nan ya tilasta matarsa ya karya matarsa azumi saboda haka abin da ya waje ba a kansa ta ji kenan automatically ya waje ba a kan matansa suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam bai faɗa masa wannan ba inda imam shafi'i da waɗansu suke cewa bai faɗa masa wannan ba saboda bayyanar abin ne saboda a bayyane ke inda har halin su iri guda ne to hukuncin su iri guda ne za su ɗauka babu bambanci babu dalili wanda zai sa a bambanta tsakaninsa da shi wato ainihin mijin nata. kuma na faɗa cewa lallai wannan shi ne abin da ya fi daidai kuma shi ya dace da ƙa'idodi na shari'ar musulunci cewa ba a bambance tsakanin abubuwa masu kama da juna wajen hukunci shari'a ta zo ne almutamasilan tana ba su hukunci iri guda ɗai almutaghayran kuma tana ba su hukunci mabambanta dalilin kafaran shine jima'i to an yi da ita ta yi a sane cikin zaɓi sannan kuma da ganga duk abu sharuɗa ɗin sun cika da haka in sharuɗa nan sun cika to babu dalili da zai sa a ce ba za ta yi ba domin ba a fito da shi karara ba rashin fitowa da shi karara ɗin saboda abu ne wanda yake a bayyane in yi je faɗa ba ta sa gina ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi to ai ba ya ce masa yi bane saboda shi namiji ne a ko saboda ya zo yana kuka ko saboda ya zo ya ce ya halaka a saboda cewa a sabtu ra'ati ko waƙatu امرأتي وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم والله اعلم في مسألة تجبا شيني آه، او مني قصد ابو نبير لكي وجدت فتر لكي وجدت كفارة اما الهبر المالكية اللي فقام شيني متم إيه، استدعاء مني بجنجان ta hanyar ya rungumi mace ko ya ainihin sumbanci mace hanyoyi da na ambata ɗazu ko kuma ya yi abin nan da ake kira istimna'i masturbation ya yi ta matsa gabansa har bani ya fito idan mutum ya yi wannan to shi ma a malkawar malikiya suna cewa dole ne zai kafara mai dalili suka ce ai kololuwa wajen sha'awa shine mutum ya fitar da maniyi saboda haka yana ɗaukan hukuncin jima'i idan mutum ya yi jima'i lokacin da yake kai makura na biyan bukatar sha'awarsa nashi da na ita wadda ke yake shaduwa da ita shi ne lokacin da za ta fitar da mani saboda haka in dai har an fitar da mani ta hanyar jin daɗi to daidai yake da a yi saduwa ɗin kuma abin da ke haɗa wannan suran da wancan suran ne dai keta alfarma na wannan wata na ba. don haka suka yi ilhaƙinsa da wannan shi ma kamar idan faɗa wannan abu ne da mazhar malikiya da waɗansu 'yan kaɗan cikin malamai suka tafi a kai waɗansu malaman suna ganin cewa eh duk da cewa sha'awa ne kuma yana karya azumi amma bai wajabta kafara saboda hukuma irin wannan ya dace a tsayar da shi ne a wato ainihin inda nasi ya zo kuma wannan ita ce mazhabar al'imam dawud al-zahiri da su ibn hazm cewa abinda ke wajabta kafara kaɗai shine mutum ya jima'i to a wannan hadisin da muka karanta na gaya muku duk abin da ya shafi kafara daga wannan hadisin malamai suke shi da hukunce hukuncensa akwai maganar anan da yake ya sadu da matansa to idan mutum da wata mata kuma ya je sadu ba matarsa ba kun ga wannan ainin babu aula wancan dama haramun ne kabira ne daga cikin alkaba'ir to wannan da matarsa wanda yake halal ma ya zanto haramun saboda Allah ya haramta ina kuma ga mutumin da zai je da wacce eh, ba matarsa ba kaga wannan haramun ne kenan kan haramun ko ka ce kabira kan kabira babban laifi akan babban laifi saboda haka hukuncin nasa min babi aula ne ya ma fi eh, tsanani shi ma ba dan kada keta nasi ba da sai a ce shi kam sai an kara masa ma uku ba to wannan kenan to menene kafarar da mutum zai yi shine abinda da malam ya ambata a baitoci guda biyu din nan da zan karanta yanzu wa وهي على التخيير إما أدى ستين مسكينا لكل مدة أو صام شهرين ولا أن نسقا أو مؤمنا رقا سليما أعتقا yace ita kafara din ala takhir ana yin ta ne bisa zabi wato zaka zabi ne daga cikin abubuwa guda uku kai su ne kafara na wato keta haddin watan ramadan da mutumin da ya yi wannan babban sabo imma adda 60 miskinan likulli mudda imma mutum ya yi fidiya wato ciyarwa kenan ya bayar da abinci ga maskinai guda 60 kowanne daga cikinsu ya ba shi mudu daya wato zai ciyar da maskinai guda sittin. ba ya ciyar da abinci ma maskini guda ɗai so sittin ba maskinai guda 60 ba ya ciyar da abinci da zai ishi mutane 60 ma mutum guda a lokaci guda ba ya ba shi shikenan magana ya kare ba kowa a cikin miskinai guda 60 din nan zai ba shi mudu guda daya kenan yana iya yin a lokaci guda ya tara miskinai guda sittin sai ba kowa kuma yana iya ya yi kullum ya ba miskini guda ɗaya kullum ya ba miskini guda ɗaya har ya cika sittin ko ya bayar ne eh, ko mutum biyu ko uku duk yadda zai iya dai amma surar da ba a yarda da ita ba ne ya ɗauki abincin gaba ɗaya na kwana sittin ya ba mutum ɗaya ana son a yada ne mutane da yawa su amfana da wannan au sama shaharai ne ko ya yi azumin wata biyu an na saƙa a jere hakana wila'an da nasakan duk ma'ana su guda ɗaya ne nasakan taukiri ne na wila'an ne ma'ana ya yi su ɗaya bayan ɗaya a jere wata biyu kenan aw mu'minan rifkan salima na taka ko kuma ya ɗanta mumini wadda ke hali na bauta saliman lafiyayye in zai yanta to dole a samu sharaɗi guda biyu na farko ba wanda za a yanta ya zanto mumini na biyu kuma ya zanto lafiyayye ba shi da wani aibu saliman min al'uyub wa min sha'ibatil hurriya kuma ba shi da wani wato ainihin alama na na yanci bai yi alkawari ba ya fara biya za a yan tashi ba wanda aka ce in an mutu ya zanto ɗa ba ne a cikakken bawa abin shi shi ne za a yanta kuma wannan shi ne abin da za mu yi sharhi a faɗi dalilansa mu na gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu muna roƙansa ya kai mu gobe cikin lafiya da kuma kwanciyar hankali ya sa mana albarka cikin wannan abin da muke yi kuma ya sa mu yi shi da ikhlasi domin mu samu lada a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya ba ku lada masu sauraro masu ɗaukar nauyin wannan shirin Allah madaukakin sarki su ma ya ba su lada amin wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh